da dumi a halin yanzu kasashen turai kasar Faransa, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu kasashen duka sun janye tallafin da suke ba kasar Nijar sakamakon wannan juyin mulki da aka yi. Kasar Faransa kuwa bashin cire tallafin da ce a kasar Nijar ta ce babu wani shugaban kasa a idanta da ya wuce Muhammad Bazoum. Wanda hakan ne ya kawo wata sabuwar tambaya. Shirin yar inda ake na cewa wai da sahanin su aka yi wannan juyin mulki a kasar Nijar anya ko da gaske ne? Ƙungiyar African Union ko wato ƙungiyar kasashen da ke Afirka sun ba sojin Nijar umarni da duka su koma bariki nan da kwana goma sha biyar. To idan ba su koma bariki ba me za a yi kenan? a ECOWAS ko wato kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma gobe gobe wa Bola Ahmed Tinubu ya kira mitin din gaggawa za a zauna akan wannan juyin mulki da aka yi a Niger kuma a halin yanzu ko da aka ce a rufe boda a kasar Niger akwai sojojin France America Italy da kuma na European Union a cikin Niger a halin yanzu. Sai kuma na ƙarshe har yanzu mun ga wata majiya tsayayya da tabbatar da halin da Muhammadu Bazuma yake ciki ba a halin yanzu. Shin lafiya ko ba lafiya ba? Kuma duka da suke cire tallafi a ƙasar Niger suna fa magana da a saki Muhammadu Bazuma a halin yanzu. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kawo kwanciyar hankali zaman lafiya a ƙasar Niger da kuma Afirka baki daya. Allah subhanahu wa